Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Mahadi Ado Ibrahim kabarin da kuka sani mu ne zan nuna maka yanda zaka canja wa kowane application icon ma'ana duk mutumin da yake buƙatar sirri yanzu kamar idan ka ɗauki WhatsApp duk wanda ya shiga waya ta Android ya duba ko kuma iPhone ko Android ko wani abu inda ya ga wannan icon din ma'ana wannan logo din irin na WhatsApp yana gani zai ce ai to wannan WhatsApp ne to amma darasin nan nawa da zan nuna maka shine mutane da dama tunda sun san logo din WhatsApp icon dinsa green ne da kore ne da wani dan zane a ciki da ka gani zaka ce eh wannan whatsapp ne idan na facebook ne ka san zaka ga f sai ka ganta blue ka san eh wannan facebook ce idan instagram ne zaka gane kan cewa kalar gold haka wannan instagram ne to amma darasin nan na zan nuna maka yadda zaka gani mutane zaka yi musu yadda ba za su taba ganewa whatsapp bane sai misali a maimakon a ga wannan zanen na whatsapp yana nuna wannan whatsapp ne sai ka ga ya koma hoto sai a ga hoto idan duk wanda ya ga hoto to ai ba zai taba kawo wannan whatsapp bane ko da ya danna idan ya danna shine zai gane kan cewa whatsapp ne idan ya bude to amma haka kawai idan yana ma bincike ko yana neman sirrin ka ko wani abu misali kana da mata ko budurwa ko wani abu idan ka da wannan misali icon din naka na whatsapp to idan ta zo koda tana neman whatsapp ɗinka tana so ta dubo ta yi bincike ba za ta gane whatsapp bane saboda mai hoton wani abu ka saka wanda ya sha bamban da yadda aka saba ganin whatsapp to wannan shine darasin nawa da zan nuna muku yau kuma shi wannan abin shine abin da ake nufi da misali ka yi hada wa kanka sirri ko ka hada wa wayarka security wanda ba kowa bane zai hankalinsa zai kawo kan cewa wannan abin shine wannan abin kamar whatsapp facebook twitter da waye kowa ya san sign ɗinsa da an nuna ma hoton twitter zaka ce eh wannan twitter ne to amma wannan zai nuna maka yadda zaka canja su duka daga asalin hoton su sai su koma ka sa wani hoton daban wanda mutum ba zai taba kawowa su ne ba to amma kafin nuna muku akwai guri da aka rubuta subscribe a ƙasa ku danna mishi shi sannan kuma ku danna mun ƙararrawar sanarwa yadda za ku dinga samun sababbin shirye-shirye na da zarar na saki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda nace zan nuna muku yadda zaka canja icon yadda ko da mutum ya duba wayarka ba zai gane kan cewa wannan application kaza ne ba yanzu misali kamar yadda nace zamu yi na whatsapp zan canja uh, whatsapp siffa yadda koda da mutum ya zo ba zai gane ba bar ku ga me nake nufi yanzu misali sai matarka ta karɓi wayarka ko budurwarka kaga da ta ga wannan ai ta san whatsapp ne ko kuma da ta ga wannan ai ta san whatsapp ne ko ba haka ba to ya za mu yi sai mu canja wannan hoton na wannan gurin ya yi wani kalar daban a saka wani hoton wani abu daban sannan kuma a canja masa suna yanda ko da a ce tana ma bincike idan ta zo kansa ba za ta taba ɗauka whatsapp ba ne sai ta wuce shi yanzu misali bari ku ga yadda ake yi abu na farko da za ka fara yi sai ka shiga cikin play store za mu canja wa application din suna sannan za mu canja masa icon kamar sa za ta canja duk mai ma bincike ba zai taba gane application din ba yanzu kun ga kamar play store ai gashi play store ne gashi nan kowa ya ga wannan sign din ya san play store ne to kamar haka a ce za a canja masa hoto a canja masa suna bari ku gani yanzu za mu canja whatsapp sai mu zo sai mu shiga cikin play store din mu kun ga muna shiga cikin play store gashi nan mun shiga sai ka zo sama nan sai ka rubuta sai ka rubuta apex kun gani sai ka ce launcher kaga haka sai ka zo sai ka zai fito maka a haka wani kuma za ga kawai zai bude maka shi to sai ka zo sai ka danna akan wannan apex launcher din nan wannan gatana sai ka danna akai kana dannawa akai kun gani me gashi nan review dinta kun ga mutum dubu ɗari uku da hudu ne suka yi reviewing 16 mb ne babu nauyi sannan dan shekara uku abin da ya sama shi zai iya downloading sannan mutum miliyan goma sun yi downloading wannan application din kun ga ku application a ce ma har mutum miliyan goma sun yi downloading kun ga ba karamin application bane to zan samu ku wannan application din a description ko da a ce mutum ya nema bai gani ba sai ka zo sai mu yaya sai ka danna akan install yanzu bari mu gani dan ya hakuri network ne yau gashi nan ya fara downloading yauwa yana yi yana yi to kun ga ya kusan ya gama download yanzu installing yake yi bari ya gama installing sai ku ga me ake nufi ku dan hakuri kun san kuma muna bi daki daki ne kada wani ayi ya ce an wuce shi yasa muke yin installing a lokacin da muke koyar da ku sai mu zo mu sai ka danna akan open nan gurin kana danna akan open zai bude maka haka bar ku gani zai bude kamar haka sai ka dan jira saboda yauwa yana nuna maka haka ga guri nan da aka yi wannan gurin aka rubuta next ɗin nan sai ka danna a kai kana dannawa a kai gashi nan mun tafi kun gani me sai nan ma again sai ka zo sai ka ƙara danna akan nan gurin da aka rubuta next again ka ƙara dannawa home screen layout ne in ka ga dama ka iya zaba kun ga wannan ma shi ma sai ka zo kawai dai bari mu danna next sauran seta setan idan ka zo kana yin naka duk sai ka bi sai ka sasseta sai ka danna next kun ga mun danna next gashi nan sai mu yi me ga wani guri da aka rubuta nan gurin bari ku ga ga nan gurin da aka rubuta ga guri nan da aka rubuta skip a saman nan sai ka zo sai ka danna akan skip din nan to da ka danna akan skip bari mu danna kun ga mun danna kana danna akan skip ga guri nan da aka rubuta wannan skip din nan sai ka danna akan nan gurin sai ka danna kana danna zai tafi a haka kun ga yana tafiya haka ga guri nan da ya nuno mana talla ne sai ka rufe zai maka zai ce maka home screen din nan sai ka zo nan sai ka danna home screen anan kawai kana dannawa bari ku gani sai mu danna muna danna zai bude maka kamar haka bari ku gani zai maka haka yana yin haka zai nuno maka haka to a nan gurin sai ka zo sai ka zaɓa nan gurin ga gurin aka ce choose a default launcher sai ka danna akai kana dannawa akai bari ku gani zai tambaye ka ka zaɓi apex launcher ɗin sai ka zaɓi apex launcher saboda ita ce za ta baka damar canjawa icon ɗin hoto da kuma suna sai ka danna akai kana danna sai ka sa change kun ga sai mu dawo baya kuma eh, a dawo baya ana dawo baya zai dawo kamar haka sai ka je ka nemo application ɗin da kake so za ka canja yanzu misali bari mu ɗauko whatsapp bari ku gani yanzu misali ga whatsapp bari ku ga me nake nufi yanzu ga wannan whatsapp din whatsapp business nake amfani da shi kowane whatsapp za ka iya masa haka yanzu wannan whatsapp din da nake amfani da shi kowa dai da ya ga wannan ya san kan cewa wannan whatsapp ne to amma me sai mu canja wannan hoton sannan kuma mu canja suna yanda ko da ka zo sai ka ce ai wannan ba whatsapp bane hankalinka ma ba zai taba kawo whatsapp bane sai eh, mutum da ko da ka ce ko ka idan ta dauka tana ma bincike tana so ta nemi whatsapp sai ta yi neman duniya ta rasa ma ina whatsapp din yake saboda me ta saba ganin wannan hoton a matsayin hoto na whatsapp ko wannan hoton to shine za mu canja hoton da kuma sunan sunan application din ya zami sai ka zo kan application ɗin sai ka danne kana dannewa sai ka ja shi sama kun kana jan shi sama ga wani guri da aka rubuta i e, ka danne kar ka saki nan gurin daidai inda na kawo wannan application ɗin sai ka saki a gurin kana saki a kan gurin sai ka zo kaga ya bamu dama mu canja application ɗin suna yanzu misali bari mu ce mahadi kun gaga sai mu ce tech kun gaga mun canja application din suna to still dai sai mun kara komawa tunda mun canja masa suna ai ba mu canja masa icon din ba sai mu kara koma a ciki sai ka ƙara yin sama yanzu bari ku gani mu ƙara yin sama yanzu kun gani gashi daga nan gurin ya nuna mana kan cewa sunan application din gashi ya canju amma kuma still ko da a ce mutum ya karbo ya yana ma bincike zai shiga ma whatsapp idan ya ga wannan din zai gane whatsapp din ne to wannan din za mu canja yanda mu sa wani hoton yanda ba za a taba ganewa ba sai mu zo mimi sai shi ma sai ka danne akai da ka danne sai ka ja shi sama ka yi kamar yanda muka yi na ɗazu daidai gurin da nake kawo application din sai ka sake shi a gurin kana saki ga guri nan da aka rubuta change icon kun nan sai ka danna akan change icon din nan sai ka danna akai kana danna akan change icon kun ga me sai aka ce me select picture ma'ana ka zabo hoto daga cikin cikin hotunan ka use default icon ma'ana idan za ka bar shi kenan whatsapp din a inda yake to amma mai mumunci za mu nuna muku yanda za a canja masa hoton sai ka danna akan select picture zai baka dama ka shiga cikin gallery dinka cikin hotuna sai ka ɗauko wani hoton da kake so ka canja misali sai in danna akai ina danna kun ga me zai bani dama in shiga yana bani dama ina shiga yanzu barin ɗauko yanzu kawai sai in ɗauki wannan a matsayin hoton da nake so in canja whatsapp dina wannan hoton wannan sai in ce shi nake so in canja whatsapp dina akai yanda ko da mutum ya duba ba zai taba ganewa wannan whatsapp dina bane bari ku gani sai ka zo sai ka danna akan hoton da kake so ka mai da shi whatsapp din naka ya canja yadda ko da mutum ya duba ba zai gani ba misali sai na danna akan wannan kun ga ina danna kun ga mai ga hoto kun ga whatsapp ne amma mai hotonsa ya canji da wannan hoton wannan ma sunan kun ga ya canji sai ka zo mi sai ka danna akan wannan save din nan nan gurin haka sai ka danna sai ka danna kana dannawa kun ga mun canja hoto mun canja komai amma me idan muka zo muka yi haka yanzu sai kawai sai ka zo ka ce kana neman whatsapp kun ga ba za ka ga whatsapp din nan ba sai bari in nemo muku wanda muka canja hoto sai mu duba yanzu kun gani gashi nan hotonsa ya canji ya yi kamar pdf file ne kawai sai matar ka wayar ka ko budurwarka tana neman ta shiga maka whatsapp alhalin kayi wannan abu kun ga a haka ba wanda zai taba ɗauka whatsapp ne amma me idan na zo na danna kuma zai buɗe min whatsapp yanzu bari in danna akai ku gani kun ga ina dannawa ya buɗe min whatsapp dina kun gani to haka abubuwan haka zaka dinka yi musu kana kana canjawa yanzu kowa ya san da kan cewa wannan application din kowa ya san da kan cewa wannan whatsapp ah, ba whatsapp bane ba whatsapp bane amma me ni da ne wannan abin na san kan cewa whatsapp ne kuma ko matarka ko budurwarka idan tana ma bincike ba za ta taba ganowa wannan whatsapp bane hankalinta ba zai kawo ba tunda ta saba ganin hoton whatsapp da ɗaya hoton ɗaya kalar hoton ɗaya hoton to amma wannan yanzu kuma na mai shi shine whatsapp dina da na zo na danna akai sai mutum ya karaci duba dubansa ba zai taba ganin da whatsapp a wayarka ba amma kai da ka zo ka danna haka kaga zai bude maka whatsapp to wannan shine application din da koda mutum yana ma bincike ba zai taba yi ba za ka iya applications ɗinka kusan dukansu kowanne ka caccanja masa icon zan samu kuma link din application din a description kun gan shi gashi nan ba wanda ya isa ya gane wannan abun ba wanda zai gane whatsapp ne gashi nan barin ƙara danna kun ga ya buɗe min whatsapp to haka ake yi to jama'a da fatan kun ji daɗin abin da na koyar wuraren da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita da Allah ka danna mun subscribe sannan ka danna mun ƙararrawar sanarwa inda zaka dinga samun sababbin shirye-shirye na da zarar na saki